Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Laraba 26 ga watan Yulin shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Amurka za ta tura wa Ukraine karin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama ƙananan jiragen sama marasa matuki da kuma motoci masu sulke. Wani tsohon sojan Amurka da Rasha ta sako a bara a ƙarƙashin wani shirin musayar fursunoni ya ji rauni a lokacin da yake taya Ukraine yaƙi da Moscow. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wuraren gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya talata bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antar. To bayan labaran duniya za ku ji cewa domin tunkarar matsalolin da tashin farashin man fetur ya haifar. Babban bankin Najeriya ya ba da sanarwar ƙarin kuɗin ruwa. Fatan da muke yi shine zai hana hawan farashi da ke faruwa. So, banki yana iyaka abin da yake yi domin hawan farashi sauka. a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya kuma rundunar 'yan sanda ta gabatar da mutane 78 da aka kama bisa tuhumar aikata laifuka daban-daban ciki har da kisan wani dan sanda an yi fara ne an kashe ma'aikaci aka ce mu ne muka kashe ma'aikaci ni kawai a lotin ne 'yan sanda suka kama ni mun dauki kayan mutane mun je siya ne eh, muka dauki taliya da mai yunwa ne ya sa muka dauka kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin mu na baki mai yanka wuya to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama ƙananan jiragen sama marasa matuƙi da kuma motoci masu silke a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. wata sa'i ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su kayayyakin za su fito ne daga rambun da ake jirge tarin makaman amurka da ba a amfani da su sanarwar ba da agajin na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin ukraine ke ci gaba da kai hare-hare a hankali akan dakarun rasha da ke mamayar kasar. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce za a ba da tallafin ne da nufin karfafa gwiwar sojojin ukraine a fagen daga da kuma taimaka musu kwato yankunan kasar wani tsohon sojan amurka da rasha ta sako a bara a ƙarƙashin wani shirin musayar fursunoni ya ji rauni a lokacin da yake taya ukraine yaƙi da moscow trevor reed wanda rasha ta tsare sama da shekaru biyu ya samu 'yanci a watan afrilun shekarar 2022 ya samu raunuka bayan da ya taka wata nakiya da aka binne kimanin makonni biyu da suka wuce amma yana samun sauki a wani asibitin jamus a cewar kafofin yada labaran amurka amurka ta sha gargaɗin amurkawa a kan su kauce ziyartar ukraine a lokacin yakin balle masu ce za su shiga cikin sojojin ukraine a yakin da suke yi da rasha duk da haka reid na daga cikin dubban mayakan amurka da ake kyautata zato sun shiga rundunar sojan kiev amma mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka vedant patel a lokacin da yake bayyana raunin da reid ya samu a fagen daga ya ce reid ba a madadin gwamnatin amurka ya je wani aiki ba Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya talata bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antun. Lamarin da ya sa dabban mata rasa aiki a ƙasar da ke fama da talauci. Tun bayan komawa kan karagar mulki kusan shekaru biyu da suka wuce, hukumomin Taliban masu ra'ayin riƙau suka sanya tsauraran matakai akan 'yancin mata tare da hana su damar samun ilimi fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa masana'antun gyaran jiki su ne ayyuka kalilan da suka rage da mata ke yi a afghanistan kuma wurin zuwa don yin ma'amala da juna rahotanni sun ce galiban masu aiki a masana'antun su ne karfin gidajensu. dokar ta sa an rufe masana'antun mata kusan dubu goma sha biyu ciki har da guda dubu uku a babban birnin kabul da kuma ba wato da suka ba mata kusan dubu sittin aiki a cewar wata kungiyar masu masana'antun a afghanistan to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan babban bankin najeriya na cbn ya ba da sanarwar ƙara kuɗin ruwa daga kashi 18.5 zuwa 18.5 75 cikin 100 wato maki 25 na kashi ɗaya bisa ɗari kenan matakin a cewar babban bankin na da manufar magance matsalar hauhawar farashin kayayyaki sakamakon tashin farashin man fetur da ya biyo bayan cire tallafin man da gwamnatin tarayya ta yi daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoto Mukaddashin gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Bulachodun Shonubi ne ya bayyana hakan a ranar Talata bayan taron kwamitin kula da manufofin kuɗi na bankin wato MPC da ya gudana a birnin tarayya Abuja yana mai cewa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan yanayin hauhawar farashin kayayyaki da kuma illar da zai iya ci gaba da jawo a fannin tsadar kayayyakin masarufi da tasgaro a samun kuɗaɗen shiga na cikin gida. A takaice Fashodun ya ce kwamitin manufofin kuɗi ya yanke shawarar kara kuɗin ruwa da maki 25 tare da amincewar sa mafi rinjaye don samun ci gaban darajar manufofin kuɗin Najeriya wanda a takaice kuɗin ruwan ya tashi daga kaso 18.5 zuwa kaso 18.75 cikin 100. Ɗaya daga cikin mambobin kwamitin manufofin kuɗi na bankin CBN Farfesa Aliyu Rafin Daɗi Sanusi ya yi ƙarin bayani akan ababen da kwamitin mpc ya cimma a yayin taron su na wannan karo. Kamar yadda muka saba shine bayan wata biyu mukan taru mu duba yadda abubuwa na tattalin arziki na duniya da na cikin ƙasar nan suka wakana cikin wata biyu da suka wuce da kuma nan gaba abin da za su faru sai mu duba mu ga me ya kamata a yi misali akan hawan farashi shine abin da muke duba na harko sai kuma farashin da ke faruwa a cikin kasuwar shinku sai kuma batun hada-hadar yau da kullun ta output wannan mitin din da muka yi mun duba mun ga cewa akwai abubuwan da sabuwar gwamnati ta yi kamar cire tallafin arzikin man fetur da kuma hada kasuwar shinku da ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba duk za su iya shafar hawan farashi to sai muka duba a hannu na farko za ki ga zai daga farashin kayan masarufi idan kuma wani abin ya faru shi ma zai iya shafar tattalin arziki na kasar baki daya to sai muka ga menene ya kamata mu yi abin da muka lura cewa to in muka kyale hawan farashin nan ta ci gaba za mu kasa cimma bukatunmu a banki kana abin tattalin arzikin ma zai ruguje shine muka ce to sai a ƙara farashin kuɗin ruwa mun ƙara shi a maki 25 cikin ɗaya fatan da muke yi shine zai hana ta hawan farashi da ke faruwa so gwamnati yana iyaka abin da yake yi domin hawan farashi sauka a wani bangare kuma babban jami'i a bankin cbn ya yi bayani akan yadda suke sanya ido akan masu sana'ar pos da kuma batun wa'adin daina amfani da tsoffin takardun kuɗi a ƙasar sunana haruna mustafa jami'i mai kula da harkan bankuna a babban bankin najeriya yadda shi mukaddashin gwamna ya yi bayani muna da tsare-tsare da yawa a kullum mukan sa ido a yadda su yan agent agents da suke tafiyar da harkar su akwai ainihin wato mutanen da suke sa ido ga su wayannan agent su agent nan ba da su muke hurɗa ba ainihin waɗanda suka naɗa su ana kira su super agent idan muka ga cewa sun kauce ka'ida akwai horo da muke masu kuma akwai jami'o'in mu da suke sa ido kullum a yadda suke tafiyar da harkunan su yadda shi makaddashin gwamna ya bayani duk wanda ke da wani korafi a zo babban banki muna da sashi da ake kira consumer protection masu sa ido a irin nan korafe-korafen da mutane suke da shi su kawo wayannan korafen in Allah ya yadda za a duba kuma za a ɗau mataki a kansu su sababbin kudaden da suna shigowa a hankali muna janye su tsofaffin kuma in Allah da kafin a kai wannan wa'adin za a ga cewa sababbin kudaden ne ke zirga-zirga amma wannan karan ba za mu zo a yi ta hayaniya a kai ba a hankali hankali a hankali za a janye tsofaffin sannan sababbin za su shigo in Allah ya yarda. Matakin da taron kwamitin MPC ya cimma a wannan karo dai shine na farko tun bayan kafa sabuwar gwamnati da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta. Kazalika matakin kwamitin na wannan karo shine na farko a cikin kimanin shekaru goma ba tare da gwamnan bankin CBN Godwin Emefiele wanda shugaba Tinubu ya dakatar a ranar tara ga watan Yunin shekarar nan da muke ciki. Hima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ana kuma iya sauraron shirye-shirye mu da suka gabata a shafukan mu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram har ma da YouTube. Ga Maryam da cigaban labaran duniya. Yankunan da ke gabar tekun Mediterranean da yawa sun samu kansu cikin yanayin tsananin zafi a jiya talata kuma jami'an kwana-kwana sun yi ta kokarin kashe gobara a wasu yankunan. A ƙasar Algeria akalla mutane 34 suka mutu. A Croatia kuma gobara ta tashi a tsakanin kilomita 12 da birnin Dubrovnik a daren jiya talata. Yanayin ya shafi kasar Girka sosai inda hukumomi suka kwashe sama da mutane dubu ashirin daga gidaje da wuraren shakatawa a kudu da tsibirin Rhodes da ake zuwa yawon bude ido a cikin 'yan kwanakin nan. kusan 'yan yawon bude ido dubu uku ne suka koma gida ta jirgin sama zuwa jiya talata a cewar alkalaman ma'aikatar sufuri ta kasar haka kuma masu jagorantar yawon bude ido sun soke tafiye-tafiyen da suka shirya yi. Daga kausan lafazi shugaban majalisar wakilan kasar Somaliya ya yi Allah wadai da harin bom ɗin da aka kai a wani sansanin soja a ranar Litinin wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji 25 tare da jakkata wasu fiye da saba'in. Sheikh Adan Mohammed Nur wanda aka fi sani da Adan Adan Madube ya ce yana kyautata zato masu yi wa ƙasa zagon ƙasa ne suka taimaka wajen kai harin bom ɗin. na san a cikin jama'a akwai masu ƙwazo masu mutunci amma da sa hannun maciya amana a haran na sha zargin hakan san ba za a lamunci hakan ba a cewar muhammad a cikin wani saƙon bidiyo da kafafen yada labaran ƙasar suka wallafa Ƙungiyar mayakan al-shabab ta dai ɗauki alhakin kai harin a wata sanarwa da ta fadda ta kafar telegram ta ce ɗaya daga cikin 'yan kunar bakin wakenta ne ya kai harin Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. rundunar 'yan sandan najeriya a jihar borno da ke arewa maso gabas ta gabatar da wasu mutane 78 da aka kama bisa tuhumar aikata laifuka daban-daban ciki har da kisan wani dan sanda wakilinmu haruna dauda biyu na dauke da karin bayani waɗannan mutane guda saba'in da gurfanar da su a gaban manema labarai dai ana zargan su ne da aikata laifuffuka daban-daban ciki har da wannan kisan kai da satan kayayyakin jama'a da hada-hadan taban wiwi da fasa gidajen mutane da kuma kwatin wayoyin hannu sai dai daga cikin waɗannan mutanen da ake zargan wasu sun amsa laifuffukan da ake zargan su da shi wasu kuma sun musanta wannan zargi kwamishinan 'yan sandan jihar borno ya ce an kame waɗannan mutane ne da ake zargan cikin wata guda wato wannan wata da muke ciki kuma rundunar kwamishinan 'yan sanda na shirin gurfanar da su a gaban kuliya kwamishinan 'yan sanda muhammad lawal yusuf ya ci gaba da bayani yana mai cewa saboda laifuffukan nan da ke faruwa cikin al'umma yake faruwa yaran nan suna da iyaye suna da yan uwa masu aikata laifin nan to akan wannan jadawali ne sai muka yi hoɓɓasa wajen tabbatar da cewa mun kyautata tsaro a cikin birnin maiduguri da kuma wani jiha mai ɗumbin tarihi sakamakon haka sai muka kai samane a unguwanni da matasa da suka shiga cikin harkokin shaye shaye-shaye da soke-soke da wuka da kwacewa mutane wayoyinsu na salula to a ciki sai muka samu nasarar shafke wajen yara wajen 78 mun kama kayan maye a wajen su irin su shalisho su ganyen wiwi har da makaman suke aiki da shi sai kuma wani abin alhini da ya same mu ɗaya daga cikin mu ɗanmu ma'aikacinmu ya rasa ran shi a hannun wayannan bata gari yana tare da crack unit constable baba gana mala toron da ya zo gida wannan anguwa na artillery a nan maiduguri su wayannan bata gari sun zungu wajen suna ganin shi sun afka shi sai daga cikin su ya sa wuka ya cike shi a baya to cikin mutane na gari da muke da a lokacin da abin ke faruwa wani ya ɗauki bidiyo na abu. to Allah ya ce mu ya bamu bidiyo din a ciki muka kama wayannan mutane wayanda muke zargin da haɗin bakinsu da sa hannunsu aka yi wannan ko me mutanen da ake zargan ke cewa ne game da wannan zargi da ake masu ni na yadan buri ne ina ba kwatas buri kamar me kuke me ake zargan ku da shi an yi fara ne an kashe ma'aikaci aka ce mu ne muka kashe ma'aikaci ba ka cikin wanda ya kashe ne a ba na cikin wanda na kashe police ita wannan yanke da kuke tare da ta ba wannan ariya ita soren ta buge wani ne ya buge polisin polisin ya a kasa ko hoton soren ta soren ta yana duke shi in wanda ake zarga da kashe mutum a a ni kawai ina bakin shagona ne aka baka ce mu kullu shago shiga mota mutum kana wani anguwa ne ina bayan kwatas eh, me kai ya ka ni kawai ina wanki a cikin loji wani loji na atler na mike ina wanki ne kawai polisa suka zo suka same mu masu aiki ne a wajen kawai suka doki manaja da farko suka ce gaba ɗayan su mu kwashe su mu tafi da su suka kwashe mu suka eh, samu a mota shekaran ki nawa sha tara to me kika ya kawo kenan ni kawai a lotin ne yan sanda suka kama ni a lotin aka kama ki eh sun kama ni aka kama ni a lotin atlad. me yi kake loti ko kina zuwa wurin ne kawai a dama akwai saurayi na a wurin kina zuwa wurin to ana zagon ku da kashe wani dan sandan ni ban san hawa ba ban san sauka to ya aka ya kama shi ni a lojin ne a wani anguwa a tilari a bayan kwatar sun eh? inda aka kashe wannan dan sandan kenan a inda aka kashe dan sanda daban inda an kama ni daban bai cika ya kawo kina? mun dauki kayan mutane eh a ina a bolori Eh, kun je sayan abu ne ko koya kun je siyan eh muka dauki taliya da mai to me yasa ku da wannan kayan yunwa ne yasa muka dauka wasu mutane da rundun yan sandan jihar Borno ta kame kenan kuma da ake zarga da aikata laifuka daban-daban ke mai da martani kan zargin da ake masu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya A gaida Haruna Dauda biyu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta ya a akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. karshe dai shugaban najeriya bola ahmed tinubu zai gabatar da sunayen ministocinsa a gaban majalisar dokoki ta tarayya yayin da 'yan kasar suka jima suna dakon jin ministocin jama'a assalamu alaikum rahotanni da raɗe-raɗi sun daɗe suna zagayawa a kafafen sada zumunta har ma da bakuna da zukatan 'yan Najeriya. Dangane da sunayen waɗanda za a naɗa ministoci da za su yi aiki a sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Wannan yanayi ya bayyana ƙarara yadda 'yan ƙasar suka zaƙu su ga waɗanda za a naɗa ministocin. a yayin da wasu masharhanta ke ganin ma shugaban ƙasar ya yi jinkiri sosai wajen bayyana mukarraban gwamnatin tashi duk da yake yana da sauran kwanaki kalilan a wa'adin da kundin tsarin mulki ya bashi na naɗa ministocin kundin na tsarin mulki dai a sabuwar dokar da gwamnatin da ta gabata ta yi wa gyara ta bai wa shugaban ƙasa da gwamnonin jihohi wa'adin kwanaki sittin daga ranar da aka rantsar da su domin gabatar da sunayen ministoci a matakin tarayya da kwamishinoni a matakin jiha ga majalisun dokoki domin tantancewa da su babban lauya kuma masani kundin tsarin mulki suleiman usman tsaki ya yi bayani kan tsarin na naɗin jagororin na gwamnati an ƙayyade wa'adi na kwana 60 wanda dole ne shugaban ƙasa da kuma gwamnati su tura suna ministoci da kwamishinoni ga majalisar tarayya ta ƙasa da kuma majalisun jihohi domin a tantance su idan majalisa ta amince da su sannan shugaban kasa ta gefen ministoci sai ya naɗa su sannan shi kuma gwamna ya nada kwamishinoni ne a rantsar da su ci gaba da aiki wa'annan wa'anda aka gabata za su bayyana gaban majalisa su gabatar da bayanan tarihin rayuwarsu da kuma abubuwan da suka yi na aiki da kuma ilimi ko sana'a eh, da kuma domin su gabatar da takardu domin mai sa ta duba ta ga cancanta ta wa'annan mutanen kafin ma a kai majalisa a akan tura sunayen wajen hukumar tsaro hukuma eh, bincike hukuma 'yan sanda na ciki wato dss da sauran jami'an tsaro waɗanda suka dace domin eh, binciken waɗannan sunan su da cancanta su kafin a naɗa su saboda shugabanci ne na jama'a a mataki mai girma a tarayya ko a jiha ya kamata a ce wanda za a damka ma wannan matsayi da kuma amana ta mutane ya kasance ya tsere matsara yana da cikakken kwarewa da kuma bai da wata illa wadda za ta iya kawo cikas da ta da gwamnati. To idan watakila aka sami rashin jituwa shugaban kasa ya aika da sunaye kila daga cikinsu a 'yan majalisa suka ki amincewa da wasu ko kuma wani. Shin um, shugaban kasa na da karfin ikon da zai ci gaba da naɗa shi ko a wajibi ne sai dai ya sake gabatar da wani? Wajibi ne sai dai ya gabatar da wani bai da wani zabi. Saboda harkar tafiyar da mulki na ƙasa ba abu ne na son rai ba abu ne na bin doka da ka'ida kuma tarayyar da muke da ita ta najeriya an rarraba iko na gwamnati bangarorin gwamnati daban-daban akwai ikon shugaban ƙasa akwai ikon majalisa akwai kuma na bangaren shari'a kowane bangare dole ne ya tsaya daidai inda aka tsaye da shi saboda a samu jituwa da kuma tafiyar da ƙasa ba tare da cece kuce ba saboda a can baya ban sani ba menene ya bambanta wannan al'amarin da kai magana yanzu da kuma irin tarihin da aka samu a can baya na wani da shugaban kasa ko kuma eh, shugaban kasar da ya gabata ya gabatar a matsayin shugaban wata hukuma ta yaƙi da canji da rashawa inda 'yan majalisar suka fito suka yi fatali da shi suka nuna ba su amince da shi ba amma bai hana shugaban kasa ko kuma bai hana shi ci gaba da a shugabancin wannan hukuma da shugaban kasar ya ce yana so ya shugabanta ba to wannan yana da ɗan bambanci ita wannan hukuma dai ta efcc ba tsarin mulki ya kafa ta ba har yanzu doka ce ta kafa ta sannan dokar ta ba da dama da kuma sauran dokoki na ƙasa duk inda shugaban ƙasa ke iya naɗa mutum to yakan nada wani wanda zai yi aktin a wannan wuri idan ofis ne misali amma irin majalisar zartaswa ta tarayya ko kuma a jiha majalisa ce wadda ta kumshi jama'a da yawa wadda kafin ma a kafa ta sai an ah, gabatar da sunayen waɗanda aka zaɓa ɗin in amince da su sannan ne kadai ma shugaban kasa zai rubuta musu takarda ta naɗi in an rubuta takarda ta naɗi sannan a rantsar da su sannan su yi bayanin su sannan su fara aiki wannan shi ne eh, mataki kuma sai sun haɗu a matsayin majalisa suke aiki ba guda-guda suke yin aiki ba to shin waɗanne irin mutane ne 'yan najeriya ke fatan ganin sun sami shiga a wannan jerin sunayen Nasura Ashir Sharif ne shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya. a gaskiya ƙasar ta sha wahala kuma wato cibiyoyin gudanarwa da gwamnatoci sun rushe da gaske. Saboda haka fi sabilillahi a yanzu ana bukatar a samu mutane wato zakagurai masu kuma nagarta. idan baka sa mutane masu nagarta da za su rike mukamai a gwamnati ba to za a samu matsala domin za a ci gaba da idan yanzu sau da haka ya kamata shi shugaba bola ahmad tinubu ya tsaya ya zaɓi mutane wanda zai tabbatar wa da ƙasa cewar cancanta da gogewa da kyawawan ɗabi'u ya sa ya zaɓo su mun san zai gaba da matsaloli na 'yan siyasa da suke kallon sun ba da gudunmawa wajen kafa gwamnati da sauransu to amma akwai guraren da ya kamata a duba a cire son zuciya a ɗauko mutane bisa cancanta da gogewa da kuma kyakkyawan tarihi da suka bari akan a rayuwarsu ta aiki a ba su irin wannan mukamai domin a samu musamman abubuwa guda uku na farko harkar tsaro na ƙasa ya kamata a tabbatar da an sa mutanen da za su yi na biyun su harkar tattalin arzikin ƙasar da ya lalace da harkokin shigar da tara kudaden shiga na kasa an riga an lalata waɗannan guraren ya kamata a samu mutane da gartattu wanda mutane sun yarda da su a nan sannan harkar ilimi ya kamata ya sake duba maganar ilimi wannan bil da aka zo aka bashi ya sa hannu a gudundube ya kamata ya sake tsayawa ya nazarinsa maganar cewar gwamnati cin hannu kai tsaye gaba ɗaya ga harkar ilimi a ƙasa gaskiya akwai sake a wannan al'amari ni da gari ya kamata ya sake zuwa wannan al'amari kuma ya nemi mutane gobe da za su jasi wannan aiki. akwai waɗanda ke magana kaman a ah, samun raba daidai a dangane da abubuwan da aka daɗe ana cece ku ce da su wato yankuna na najeriya yanki yanki na najeriya shin kana ganin wannan gwamnati tana da yanzu wannan dama da za ta yi wannan koko kana ganin a bisa ga maganar ka cancanta nan da ya kamata kura ku daga bangare guda suka fito to shi minista kundin tsarin mulkin ƙasa ya faɗi yadda za a yi kowace jiha za a bata saboda wannan yana da amma ko da shi din ya kamata a zaɓi mutane ba wai kurin ko a sa gwamna ya ko ɗan uwansa ko ƙarnin matarsa ko wani abu maka masu ba a ko mutumin da mutane za su iya samun yaƙini cewa sun san ya san me yake kuma zai iya canja abubuwa sannan ragowar mukamai na ƙasa ni kullum na shi ne a kula a dinga duba cancanta da gogewa da kuma rekod na mutum. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya haɗa mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice Amurka za ta tura wa Ukraine karin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama kananan jiragen sama marasa matuki da kuma motoci masu sulke a cewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. wata sa'i ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su kayayyakin za su fito ne daga rambun da ake jibge tarin makaman amurka da ba a amfani da su wani tsohon sojan amurka da rasha ta sako a bara a ƙarƙashin wani shirin musayar fursunoni ya ji rauni a lokacin da yake taya ukraine fada da moscow Trevor Reed, wanda Rasha ta tsare sama da shekaru biyu kafin ya samu 'yanci a watan Afrilun shekarar 2022, ya samu raunuka bayan da ya taka wata nakiya da aka binne kimanin makonni biyu da suka wuce, amma yana samun sauki a wani asibitin Jamus a cewar kafofin yada labaran Amurka. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya talata bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antun lamarin da ya sa dabban mata rasa aiki a ƙasar da ke fama da talauci. Tun bayan komawa kan karagar mulki kusan shekaru biyu da suka gabata. hukumomin taliban masu ra'ayin raƙau suka sanya tsauraran matakai akan 'yancin mata tare da hana su damar samun ilimi fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa masana'antun gyaran jiki su ne ayyuka kalilan da suka rage da mata ke yi a afghanistan kuma wurin zuwa don yin mu'amala da juna Tuma saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma can idan Allah ya kai mu da karfe 8 na safe agogon Najeriya da niger wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalamu